يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ah, muna godiya ga Allah mai girma da buwaya da ya sake tattara mu a wannan wuri mai albarka a wannan rana ta litinin ɗaya ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da shida ga watan biyar shekara ta tara. muna gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da yayi mana ta kawo wannan wata mai alkhairi muna roƙon Allah muna fata a wurin Allah subhanahu wata'ala ya dacar da mu da aikata ayyuka na ƙwarai waɗanda yake so ya yarda da su a cikin wannan wata kuma ya karɓa mana ayyukan idan mun aikata muna da wasu waƙafat kafin fara darasin tafsiri insha Allah ta'ala waƙafa ta farko dukkanin bawa da yake rayuwa a bayan ƙasa wajibi ne ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ne saboda wata manufa mana duk wanda ya samu kanshi a bayan ƙasa yana rayuwa to ya sani akwai abin da Allah ya kawo shi ya yi a bayan ƙasa. Abin da Allah maɗaukacin sarki ya halitta halittu domin shi a bayan ƙasa shine ne kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai da bauta. Da duk wanda ka gani a bayan ƙasa abin da ya sa aka halicce shi, abin da aka kawo shi ya yi shi ne ya bauta ma Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani abin bauta ba. wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da fadin shi cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane dan wani abu ba sai dan su bauta mu sai dan su kadaita ni da bauta wannan shi yasa na halicci aljanu wannan kuma shi yasa na halicci mutane sai Allah ya ce ma domin minhum min ba na neman wani arziki a wurinsu. kada wani ya bada uzurin cewa ya shagalci da neman arziki da aka bai tsaya tsayin daka wurin yin abin da aka halicce shi domin shi ba sai Allah ya ce ma domin minhum min ba bana buƙatar wani arziki a wurinsu, wa ma uridu an yut'imun kuma bana buƙatar su ciyar da ni saboda me saboda inna allaha huwar razzaq Allah shine mai azurtawa shine kuma ma'abocin ƙarfi mai tsanani daga a matsayinka na bawa da ka samu kanka a bayan ƙasa to kada ka bari wannan tunanin ya fita daga cikin zuciyarka cewa akwai abin da aka kawo ni in yi kuma akwai ranar da za a bincike ni nayi wannan abin da aka halicce ni domin shi ko ban yi ba kina wannan shine aiki na farko akan mutum ya san me aka halicce shi yayi kuma shine ya kamata ya tsaya ya nemi ya ya kamata yayi wannan abin da aka halicce shi domin shi bai yiwa a halicce ka dan ka bauta ma Allah ka rayu shekara 20 ko 30 ko 40 ko ma 50 kuma duk baka sanya za ka bauta ma Allah din ba lalle wannan ba karamin kuskure bane wannan ya sa Allah madaukakin sarki umarni na farko da ya fara yi a cikin alkur'ani ne umarni da bauta ma Allah shi kadai Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wannan shi ne umarni na farko a ƙur'ani. Allah ce ya ku mutane ku bauta ma Allah wanda ne ya halice ku mana dama ya halicce ku ne don ku bauta mai to ku tuna shi wannan mahaliccin shi ya halicce ku don haka don haka ku bauta mai shi kaɗai kuma shi ne ya halicci duk waɗanda suke kafin ku ba wai ku kaɗai ya halitta ba ya yi muku haka ne da allakum tattaku sai faɗa muku ayyukan da ya yi allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Shi ne wanda ya sanya muku sama ta zama rufi kamar yadda kuke ganin ta ga ta nan ba ta da wata matsala a cikinta. Shi ne wanda ya shimfida muku ƙasa ta zama iya kuke yawo a kai Shi ne wanda yake saukar muku da ruwa daga sama Shi ne wanda yake tsiran muku da nau'o'in tsirrai daban-daban duka yi haka ne domin ku ji daɗin bauta mishi ba don ku ci ku saɓa mai ba don ku samu abin da za ku bauta mai da shi shi yasa ya ce fala taj'alu lillahi andadan saboda haka kada ku kuskura ku sanya ma Allah kishiya ya zama Allah shi kadai kawai kuke bauta ma shi kadai kawai kuke kira shi kadai kawai kuke neman taimako a wurin shi ba a wurin wani wanda ba shi ba shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun alhalin kuna sanacewa cewa shi ya halicce ku shi ya azurta ku shi yake saukar da ruwa daga sama shi ya hatsa muku sama ta zama rifi shi yake shimfiɗa muku ƙasa kuke rayuwa a kai in dai kun san wannan to kada ku haɗa Allah da kowa a wurin bauta shi ne fala ta ta'alu andadan wa antum ta'lamu da haka dole ne mutum ya zamanto yana jin cewa Allah ya halicce shi ne a wannan duniyar dan wata manufa kuma ya rinka auna kanshi ya ga yana yin wannan abin da aka halicce shi domin shi ko ko wani abu yake yi sama da abin da aka halicce shi domin shi waƙafa ta biyu shine wannan watan da muka samu kanmu a ciki ko mu ce wannan watan da Allah ya yi mana ni'imar kawo mu cikin shi shine watan Ramadan wata ne wanda yake mai falala Allah ya keɓance shi da nau'o'in abubuwa na falala da daraja wanda bai ba wani wata wanda ba shi ba daga cikin falalar wannan watan Allah ya zaɓe shi ya zama shi ne watan da za a buɗe saukar da mafificin littafi a bayan ƙasa shi ne alƙur'ani saƙon Allah na ƙarshe saƙon da ya kunshi dukkanin saƙonnin da Allah ya saukar a duniya ga baki ɗaya shine alƙur'ani littafin da Allah bai taɓa saukar da wani littafi irin shi ba littafin da shi ne mu'jiza wadda babu wata mu'jiza da aka taɓa saukarwa a bayan ƙasa irin wannan littafin shine alƙur'ani sai Allah ya zaɓi watan Ramadan saboda falalar watan da darajar shi ya zama shine watan da za a saukar fara saukar da alqur'ani a ciki Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda huda wal furqan watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a ciki bana aka fara saukar da alqur'ani a ciki kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr bana an fara saukar da alqur'ani a cikin watan Ramadan a daren Lailatul Qadr saboda falalar wannan watan da daraja shi da kuma alfarma da yake da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin darajar wannan watan da falala abinda Allah ya keɓance shi da shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labari a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah ya ce ja a ramadan futtihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran wa suffidat ash-shayatin manzo Allah ce idan watan Ramadan ya kama za a bubbude kofofin aljanna gaba ɗaya, sannan za a kukkulle kofofin wuta sannan za a daddaure shedanu saboda me saboda watan alkhairi ya zo saboda Allah madaukakin sarki ya buɗe hanyoyi na aljanna hanyoyi na rahama ga bayi domin bayi su samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala su samu hanyoyi na shiga aljanna da yawa a cikin wannan watan a wata riwayar hadisin kamar yadda ya zo a cikin sunan na al na jami'a tirmidhi da sunan na imam ibn majah da kuma as-sahih na al ibn khuzaimah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa yunadi munadin ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsid walillahi utaqa'u minan nar manzon Allah yace wani mai shela zai dinga yin shela a cikin watan Ramadan kullum kowane dare cewa ya baghi alkhairi aqbil ya wanda yake son alkhairi ina mai son alkhairi ka taho ga watan alkhairi ya zo wa ya ya shar ya mai neman sharri kai kuma aqsir ka takaita, kana ka dakata da aikin sharri saboda ba watan sharri bane wannan wata ne na alkhairi sai manzo Allah ya ce walillahi utaqa'u minan nar Allah yana da waɗanda zai yanta da yawa daga wuta a wannan watan akwai waɗanda 'yan wuta ne Allah zai cire su daga jerin 'yan wuta a mayar da su jerin 'yan aljanna saboda darajar wannan watan saboda ayyukan da suka aikata na alkhairi a cikin wannan watan mai alfarma manzo Allah ya ce wa zalika kullu laila wannan kowane dare na watan Ramadan haka za a rinka yi haka za a rinka yi shela haka za a rinka yanta mutane daga wuta ana rubuta su a cikin jeri yan aljanna har zuwa lokacin da watan Ramadan zai ƙare da ta falala ta watan Ramadan wadda ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da yawan gaske ba ta da iyaka wannan dai waƙafan babin tunatarwa ne domin mutum ya samu abin da zai ƙara ƙarfin gwiwa da shi da sanin ni'imar da Allah ya mai da falalar da Allah ya mishi ta yadda ya kawo shi wannan watan mai alfarma da wannan watan mai daraja domin waɗansu yau ne suka yi ƙarshen rayuwarsu a duniya Allah ya ɗauke ransu ba su samu shigowa cikin wannan watan mai alfarma ba. Waƙafa ta uku shi ne ibadar azumi da muke yi. Wannan ibadar ta azumi ita kanta tana da daraja tana da falala ta musamman. wanda da yawa daga cikin ayyuka na alkhairi ba su kama ƙafar. aikin sakamako da lada na ibadar azumi ba hadisi ya zo daga Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu wanda Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah إلا bi dalika بذلك anin عن sab'ina سبعين خريفا فذا ce babu wani bawa. da zai yi azumin wuni ɗaya saboda Allah a kowace rana daga cikin ranaku da ake yin azumi babu mutumin da zai yi azumin wuni ɗaya dan Allah ya zama azumin ya yi dan Allah ne don neman yarda Allah ba dan wani abu ba face sakamakon da Allah zai bashi Shi ne Allah zai nisantar da shi daga wuta tsawon tafiyar shekara saba'in tsakanin shi da wuta. a kowane azumi wani ɗaya daga cikin wani da mutum zai yi na azumi sai ya samu tazara tsakanin shi da wutar jahannama na tsawon tafiyar shekara saba'in to ballantana mutum ya yi kwana goma kwana ashirin kwana talatin yana azumi a kowace rana zai samu tazarar shekara saba'in tsakanin shi da wutar jahannama kidan kafin watan Ramadan ya kare matukar mutum yi azumi dan Allah dan neman yarda Allah to zai zama tazarar da take tsakanin shi da wutar jahannama tazara ce mai tarin yawan gaske na shekaru wadda wutar jahannama ana jin hucinta daga tafiyar kusan shekara saba'in ɗin tsakanin mutum da wutar jahannama daga kenan azumi yana daga cikin manya-manyan ayyuka da suke nesanta mutum daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan hadisi ya zo a cikin sunan na al'imamun Nasa'i da kuma as na al'imamun Ibn Hibban daga sahabun manzan Allah Abu Umama radiyallahu an. Yake cewa, Na tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. nace na ce ma manzon Allah ne ala amali yudkhiluni aljanna nace ya rasulullah ina so ka faɗa min wani aiki wanda idan nayi wannan aikin zai shigar da ni aljanna bana ina son aikin da zai zama sanadin shiga aljanna aikin da in na lizimce shi zan shiga aljanna saboda wannan aikin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace alayka bis fa innahu la mithla lahu manzo Allah yace ina horonka da yin azumi domin in dai aikin da zai shigar da mutum aljanna ne babu irin azumi manzo Allah yace ba wani aiki irin azumi wanda zai shigar da kai aljanna daga yana daga cikin ayyuka waɗanda suke sa mutum ya samu aljanna kai tsaye shine azumi daga lokacin da mutum yake azumtar wannan watan ya sa mazuciyar shi yana wani aiki ne wanda yake fatan Allah ya nesantar da shi daga wuta kuma Allah ya shigar da shi aljanna saboda wannan aikin da yake aikatawa yana daga cikin falalar azumi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kamar yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah Allah ya yarda da shi manzo ce man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. duk wanda ya azimci watan ramadan ya azumci watan ramazan cikakke yana mai imani da Allah sannan kuma yayi azumin dan neman lada da sakamako a wurin Allah to abinda zai samu manzo Allah ce za a gafarta mai dukkan zinuban shi da suka gabata sai zama abin da ya aikata a ƙarshen watan Ramadan abin da ya aikata na shekarar gaba ɗaya an gafarta mishi har zuwa shekarun da suka gabata a baya gaba ɗaya shine ma taqaddama min zambi duk zinuban shi da suka gabata a baya kafin ya azumci wannan watan Ramadan din duka za a gafarta mai saboda azumtar wannan watan Ramadan din da sharadin yayi imanan wahtisaban yana mai imani da Allah kuma yana mai neman lada a wurin Allah subhanahu wata'ala ya azumci wannan watan wannan yake nuna mana lalle azumtar watan Ramadan yana da falala yana da daraja mai girman gaske da sauran hadisai da suka zo da yawa a wannan babin daga cikin hadisin Bukhari da Muslim shi ma na Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullu amali ibn adama lahu illa siyam fa innahu li ana ajzi bihi fa yanda yazo a wata riwayar a matsayin hadisul qudsi cewa Allah madaukakin sarki yana cewa dukkan aikin dan adam gaba daya nashi ne sai azumi kawai sai Allah ya ce fa innahu li azmi nawa ne mana ibada ce ta musamman wadda ni na ban keɓance kaina tsakanina da bawa kawai saboda ba wanda yake sanin wane ne yake azumin gaske sai Allah daga Allah ya ce azumi na wani daga ni kadai zan iya tantance wane ne mai azumi wane ne kuma ba mai azumi ba daga ibadar azumi ibada ce ta musamman wadda Allah ya danganta kanshi zuwa gare ta sai cewa ana azizi bihi ni kuma ni kadai ni zan bada sakamakon azumin yasa ba a bada sakamako an ce wanda ya azumi yana da lada miliyan kaza ba Allah bai faɗi wannan ba banza Allah bai faɗi wannan ba Allah ya bar ma kanshi kawai shine ya san abin da zai bayar na sakamakon mai azumi sai manzo Allah ya ce wasiyamu junna azumi garkuwa ne zai zama ma mutum garkuwa wanda za ta kare shi daga shiga wuta shi yasa ma sai manzon Allah ya ce fa idza kana sawmi ahadikum fala yarqud wala yaskhab idan mutum yana azumi to kada ya rinka yin maganganu na fasikanci kada ya rinka yin maganganu na banza wala yaskhab kada ya rinka ihu yana daga sauti yana maganganu yana ifata ifata a titi sai manzon Allah ya ce fa in sabahu ahad aw qatalahu yakul inni mru'um sa'im idan wani ya zage shi ko ya nemi ya fada da shi maimakon ya rama ko ya daga sauti sai ya ce ni azumi nake yi bana mai azumi baya zagi baya fada baya hayaniya daga duk abin da aka yi mai a lokacin da yake azumi ya ce inni mru'un sa'im ya ce ni azumi nake yi sai manzon Allah ya ce lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu da zai yi a rayuwar shi inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih manzon Allah ya ce lokacin da zai yi buɗe baki zai yi farin ciki rana ta faɗi zai yi farin ciki yanzu zai ci abinci ishin da yake ji da yunwar da yake yi ji zai ci abinci yanzu za su kau sannan ibadar da Allah ya ɗora mai ta wuni ga shi alhamdulillah tun daga fitowar alfijir har faɗuwar rana ya kai bai samu matsala ba to zai yi farin ciki da wannan sai ce wa idza laqiya rabbahu fariha bi to kuma farin ciki na biyu kuma in ya haɗu da ubangijin shi ranar al'iyama zai yi farin ciki idan ya ga sakamakon da za a ba shi na azumi Daga din mai azumi yana da wannan farin cikin guda biyu, farin cikin duniya na buɗe baki na kullum kullum da farin cikin buɗe baki na ƙarshe na ranar sallah da ranar idi, sannan kuma yana da farin ciki ranar haɗuwa da Allah, ranar da za a yi mai hisabi ya ga sakamakon da Allah ya tattala na masu azumi. Daga wannan farin cikin yana tare da mai azumi a tsawon rayuwar shi gaba ɗaya. Din ran da ya yi buɗe baki, da kuma dirran da ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala babu bakin ciki a tare da shi wannan duka yana nuna mana cewa wannan ibadar ta azumi ibada ce wadda take da falala take da daraja mai girma waqafa ta hudu shine tattaruwa a cikin masallaci ɗakin Allah domin sauraron littafin Allah da kuma darasin littafin Allah din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya keɓance wannan aikin da falala ta musamman Imam Muslim da Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn maja da kuma alimamu Abu Dawud a cikin sunan duka sun rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya yarda shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indahu manzo Allah ce babu waɗansu mutane da za su tattaru a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah shine masallaci ya zama abin da suka haɗa akai shine yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa ma bai bainahum suna karantar da littafin Allah a tsakaninsu domin su fahimci ya littafin Allah yake ba mutanen da za su haɗu da wannan sifar illa nazalat alaihimus Ba face sai Allah ya saukar musu da natsuwa wannan natsuwar da Allah yake ba da labari a cikin alkur'ani cewa yana saukar da ita ga sahabban manzon Allah huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil liyazdadu imanan ma'a imanihim فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا ba. duka wannan natsuwar Allah yana saukar da ita a irin mutanen da suka tattara a cikin ɗakin Allah domin karanta littafin Allah subhanahu idan Allah ya saukar da wannan natsuwar wannan shine sakamako na farko sakamako na biyu wa ghashiyatuhumur rahma rahamar Allah za ta kewaye waɗannan mutanen zai zama wurin cike da rahamar Allah idan mutum yana neman inda rahamar Allah take a bayan ƙasa to yazo inda mutane suka tattara a cikin masallaci domin karanta littafin Allah subhanahu wata'ala daga anan ne Allah yake saukar da rahamar shi a bayan ƙasa sannan sai manzo Allah ya ce wa hafathumul mala'ika sannan mala'iku za su zo su kewaye su a riwata riwayar ta imamu darimi wa mala'ika mala'ikatu bi ajnihatiha mala'iku za su zo su sa fuka-fukansu su lullube waɗannan mutanen mana mala'iku suna cike da wurin ko da kana iya ganinsu ko ba ka iya ganinsu? mala'iku nan ne matattararsu shi ne inda mutane suka haɗu domin karanta littafin Allah subhanahu wata'ala da kuma karantar da shi a tsakaninsu da aka mala'iku za su cika su sa fuka-fukansu su lullube waɗannan mutanen gaba ɗaya a wani hadisin kuma manzo Allah ya ce mala'iku za su hau hawa hawa wasu akan wasu har zuwa sama suna kewaye da waɗannan mutanen da suka karu a cikin masallaci kenan nan ne matattaran mala'iku a bayan ƙasa sannan abu na hudu mafi girma a ciki shine manzo Allah ya ce wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai rinka ambaton waɗannan mutanen a cikin wurin waɗanda suke tare da Allah na mala'iku Allah zai rinka kiran sunan mutanen cewa ga wane da wane da wane da wane sun taru a cikin masallaci domin sanin littafin Allah ko domin karanta littafin Allah da kuma fahimtar littafin Allah ɗin. yau a ce sunanka ya kai fadar Allah subhanahu wata'ala ana kiran sunanka a saman al'arshin Allah saboda me saboda ka zo masallaci ka zauna za a karanta littafin Allah wannan daraja ce babu wata daraja sama da wannan daraja a ce Allah yana alfahari da sunanka a cikin mala'iku shi yasa lokacin da Ubayyu bin Ka'ab radiyallahu an manzon Allah yake faɗa mai cewa Allah ya ce in zo in karanta maka alqur'ani Ubayyu bin Ka'ab abin da yake tunanin shi yake gaban shi kawai ba wai karatun ba abin da yake tambayar manzo Allah Allahu sammani yanzu Allah ya kira ni ya ce Ubayyu bin Ka'ab Allah ya kira sunana shi wannan darajar yake hange yake kallo a ce yau Allah ya ambaci sunan shi to ga yanda mutum zai samu wannan darajar a cikin ruwan sanyi shi ne zauna a cikin ɗakin Allah ana karanta littafin Allah yana da ƙoƙarin fahimtar littafin Allah ɗin manzo Allah ya ce wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi na mala'iku a saman al'arshi. Wannan shi ne kaɗan daga cikin falalar da mutum zai samu idan ya zauna a cikin masallaci a lokacin da ake ƙoƙarin bayyana ma'anoni na Alƙur'ani ko ƙoƙarin karantar da Alƙur'ani da sanin abin da Alƙur'ani ya ƙunsa. Wannan waƙafa ta hudu za ta ja zuwa ga waƙafa ta biyar, wadda ita ce shi kan shi zama a masallacin ko da ba karatun alkur'ani ko tafsirin alkur'ani ba masallaci kamar yadda muka sani ɗakin Allah ne kamar yadda Allah ce wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada ɗallai masallatai na Allah ne kada ku kira wani tare da Allah a wuraren ibada waɗanda suke sune masallatai su ne ɗakunan Allah a bayan ƙasa imam muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya dare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa A habbul biladi ila masajiduha wa abghadul biladi ila aswakuha aswaquha Manzan Allah ce mafi soyuwar garuruwa wurare a wurin Allah wurin da Allah ya fi so a kowane gari shine masallatan wannan gari. a bayan ƙasa gaba ɗaya ba wani wuri da Allah ya fi so sama da masallaci duk wani wuri da Allah zai so to bayan masallaci ne daga masallaci shine a biladi ilallahi Allah ta'ala ne mafi soyuwar gari a wurin Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ka ji ka a masallaci to ka sani cewa kana cikin wurin da Allah ya fito gaba daya a wannan unguwa? kana cikin wurin da Allah ya fito gaba ɗaya a wannan garin shi ne a habbul Allah ilallah Allah ya na ce mafi kuma in wuri da Allah ya fi ƙi a bayan ƙasa shi ne ha shi kasuwanni saboda kasuwa nan ne dandalin shagara. da mantawa da Allah da mantawa da addinin Allah shi yasa zikiri a kasuwa yake da tsananin daraja da falala da lada mai girma saboda mai saboda da yawa mutane suna shagaltuwa da zikirin Allah da tuna Allah a kasuwa sannan ayyuka na sako da cuta da ha'inci yana yawaita a cikin kasuwanni da aka ya zama shine wurin da Allah ya fi a bayan ƙasa yana daga cikin falalar zama a masallaci ne hadisin bukhari da muslim na abu huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutane bakwai waɗanda Allah zai sanya su a cikin inuwar shi ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah shine ranar alkiyama akwai mutane na musamman da Allah zai ware su ya sa su a cikin inuwa duk da dukkan halittu suna cikin rana da tsananin zafi su kuma za a karrama su a sa su a inuwar Allah subhanahu wata'ala daga cikin waɗannan mutane bakwai din sai manzon Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallaci zuciyar shi kullun tana rataye da masallaci da ya fita tunanin shi yaushe zai dawo yaushe zai sake komawa masallaci kullun zuciyar tana masallaci to yana cikin waɗanda Allah zai karramawa ta musamman a ranar alkiyama a sa su a inuwa al'arshi ya zo a riwayar imamu malik a cikin muwatsa yana cewa idan kharaja minhu hatta yaqut zuciyar shi na rataye da masallaci in ya fita har sai ya dawo baya samun natsuwa sai ya dawo masallaci kamar anan manzo Allah yana ishara akan kishiyoyin irin wannan kenan wanda qalbuhu mu'allaqun bil khariji zuciyar shi na rataye da wajen masallaci in ka ganshi a masallaci a daddafe yake zama a masallaci bai iya shigowa ya zauna in an kusa sallah ma sai dai ya tsaya a waje yana jiran a tayar da ikama da an tayar da iqama ya shigo ana sallama zaka ga kaman ana kiran shi yayi maza ya fita yana fita kuma sai ka ganshi a waje ya tsaya ya ci gaba da harkokin shi saboda me saboda baya cikin waɗannan wanda za su samu dacewa da inuwa al'arshi ranar alkiyama shine rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid shi kishiyar wannan shi kuma baya samun natsuwa sai ya ji shi a cikin masallaci idan zama a cikin masallaci yana da falala yana da darajar da za ta sa mutum ya samu irin wannan alkhairin ranar alkiyama ya zo a cikin sahihu muslim har ila yau daga abu huraira Allah ya da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake tambayar sahabbai cewa ala adullukum alama ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات darajat shin kuna so in faɗa muku abinda Allah yake goge zinuban bawa da shi kuma Allah yake daga darajar bawa da wannan abin sai suka ce bala ya rasulullah suka ce muna so ya rasulullah a faɗa mana wannan abin wanda za mu samu gafarar zunubi da shi za kuma mu samu a ɗaga mu a cikin aljanna da wannan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abinda za ku yi ku samu wannan shine isbaghul wudu'i ala al makari kyautata alwala a lokacin da mutum baya son kyautata alwala lokacin da ake sanyi ba ka son taɓa ruwan sanyi ka tsaya ka yi alwala mai kyau ba tare da sakaci ba to wannan shine abu na farko daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya samu kankarewar zunubi kuma ya samu daga daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala abu na biyu sai manzo Allah ya ce wa kasratul quta ila masajid yawan taku zuwa masallaci yawan kai da kawowa da kake yi zuwa masallaci ka je ka dawo ka je ka dawo wannan yana cikin abin da yake sa a kankara zunubin bawa a daga darajar shi a wurin Allah abu na uku manzo Allah ya ce wantizaris salati ba'da salat jiran sallah bayan sallah ka yi sallah a masallaci ka zauna a masallacin kana jiran wata sallar ta zo to wannan shine abu na uku abubuwa guda biyu daga ciki gaba ɗaya suna da alaƙa da masallaci yawan tafiya zuwa masallaci da kuma zama a masallaci ana jiran wata sallah ta zo da wannan mutum zai samu gafarar zunubai zai samu ɗaga daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe manzon Allah ya ce fadhalikumur riba fadhalikumur riba manzon Allah ya ce wannan aikin da aka faɗa shine ribati shine abinda ake nufi da ribati shine mutum ya je ya tsare wata iyaka ta ƙasar musulmi wadda ake jin abokan gaba za su iya faɗowa ya tsaya a wurin ya tsara wurin ya zama sojan bakin iyaka wanda yake tsaro ga al'umma ga baki ɗaya manzo Allah ya ce to daidai yake da wannan aikin wanda zai je bakin iyaka ya tsara al'umma to daidai yake da wanda yake zama a masallaci yana jiran sallah ta zo bayan yayi wata sallah wannan shine ribaqi da mutum zai yi a rayuwar shi in bai iya samu ya je yayi ribaqi a bakin daga ba ya rike ya toshe hanyar abokan gaba to ga ribaqi wanda zai yi a zaune akan kafet a ƙarƙashin banka ba wani abin da yake damin shi yana matsayin wanda yake ribatsi a fagen daga fi sabilillah wannan kuma duka yana da alaƙa da zama ne a cikin masallaci Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya dade shi Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yazalu ahadukum fi salati ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah manzo Allah ya ce ɗayanku ba zai bushe ba yana cikin sallah inda ka shigo masallaci kai sallah to za a ci gaba da rubuta ma ladan wannan sallar matukar dai ka zauna ne kana jiran wata sallah ta zo wanda zai sallan magriba misali ya zauna yana jiran ayi sallar isha'i ko zaman karatu ne ko zaman jiran sallar ne kawai yana jiran a yi sallah za Allah ce ba zai kushe ba ana rubuta mai ladan sallah har sai wannan sallar ta zo bana matsayin sallah kana zaune amma matsayin sallah kawai mala'iku suke rubuta ma har zuwa lokacin da za a zo a yi wata sallah idan kai azhar ka zauna a wurin kana jiran la'asar ta yi to an dinga rubuta ma ladan sallah kenan har sai la'asar ɗin ta yi idan kai la'asar ka zauna kana jiran magrib ta yi an dinga rubuta ma sakamakon magrib ɗin kenan har sakamakon la'asar ɗin har sai magrib ɗin ta zo ta same ka wannan shine ganima da mutum zai samu a rayuwar shi ba tare da aiki ba akwai wasu abubuwa da mutum zai yi a rayuwa wanda zama ne tsantsa ya rinka samun sakamakon aiki suna da yawa wannan yana daga ciki kawai ka zo ka zauna amma fayil ɗinka ana ci gaba da rubuta ma sakamakon aikin da ka aikata ka gama a wannan lokacin daga wannan ya zo a lafazin Imam al-Bukhari za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu ɗayanku yana cikin sallah matuƙar dai sallah ce ta tsare shi sai ya ƙara akan wannan lafazin ya ce wal mala'ikatu taqul mala'iku kuma za su rinka cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu za su yi ta addu'a ya Allah ka gafarta mawani ya Allah ka yi mawani rahama ko ba komai kawai kana buƙatar addu'ar mala'iku to ka zauna ana gama wata sallah kana jiran wata sallah ta zo to haka waɗannan mala'ikun aikinsu kenan da Allah zai aje su suna yi Allahumma ghafir lahu Allahumma marhamu, Allah ka gafarta mai Allah kai mai rahama har sai an zo an yi wannan sallar da yake jira wannan ƙari akan ana rubuta mai sakamakon sallah kenan ya samu ƙari akan wancan shine addu'ar waɗannan mala'ikun manzo Allah ya ce malam kun min musallahu au ya yahdu matukar dai bai tashi ya fita daga wurin da ya sallan ba bana matukar bai tashi ya bar masallacin ba ko kuma yayi hadasi alwarashi ta warware to daga nan ne wannan aikin zai tsaya amma matukar babu wani daga cikin wannan to yana nan a cikin wannan aikin yana nan a cikin wannan addu'ar ta mala'iku har zuwa lokacin da sallah za ta riske shi ya zo a cikin sunan na alimam Ibn maja hadisin abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ke cewa wata rana mun yi sallah mun yi sallan maghrib tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka idan da sallah a man a wa baqiya man baqiya wayanda suka koma gida suka fita suka koma gida wayanda kuma suka zauna suna jiran isha'i suka zauna a masallaci ce muna zaune a cikin masallaci sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taho da sauri ya taho yana sauri saurin da yake yi yace qad hafazahu nafas hannun fashin shi yana daddaucewa irin mutum yana haki din nan yayi gudu ya taho da sauri har haki yake yi saboda saurin da yayi yace wa qad hasara arqu ya janye mayafin shi ya ja kafa mayafin shi zuwa kaurin shi irin alamar yana so yayi sauri da yawa ya gudu gudu ya zo inda suke sai manzon Allah ya zo ya tsaya a cikin masallaci ya ce musu abshiru manzon Allah ya ce albishirunku hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama manzon Allah ya ce ga ubangijinku ya buɗe wata ƙofa daga cikin kofofin sama an buɗe wata ƙofa yanzu daga cikin ƙofofin sama yubahi bi kubul mala'ika Allah yana mala'iku alfahari da ku Allah yana yin alfahari da ku a cikin mala'iku yana ce musu unguru ila ibadi qad qadaw fariidatan wa hum yantaziruna ukhra Allah yana ce ma mala'iku gashi an buɗe ƙofar sama ku kalle su ga bayina nan ga su nan a cikin masallaci ƙadƙadau faridatan sun yi sallar farilla sun gama kuma ga sunan a zaune suna zaune suna jiran wata farillar ta zo Allah yana alfahari da su a cikin mala'iku a ce an buɗe ƙofar sama ana nuna ma mala'iku kuma ga ka a zaune har da kai a ciki ana yi ma mala'iku alfahari da aikin da ka aikata daga zama a masallaci da jiran sallah ba ƙaramin aiki ba ne wanda ya sa shaidan baya barin mutane su iya ribatar wannan falalar da wannan darajar ya kuma ce yi sallah ya fita ya je zauna ya fira a banza bai amfana da komai na duniya ba bai kuma amfana da wani abu na lahira ba daga Allah yana alfahari da mutane na zaune a masallaci shi kuma yana can a dandali yana fira bai amfana da komai ba daga zama a masallaci da ratayuwa da masallaci ba ƙaramar ibada ba ce wadda mutum zai samu babbar daraja da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala ba tare da wani wahala wanda zai aikata ba. Waƙfa ta shida shine zikirin Allah subhanahu wata'ala. Musamman a cikin irin waɗannan lokutan masu falala wanda aiki mai daraja ana ninnin kashi fiye da wani lokaci wanda ba shi ba zikirin Allah ibada ce mai sauƙi wanda kowa zai iya yin ta kowa zai iya yi da yawa ba wani aiki wanda zai iya hana ka yin zikiri kana tafiya a hanya kana aikin hannu kana sana'a diga kake yi faskare kake yi ba abin da zai hana ka harshen ka yi zikirin Allah shi yasa Allah ya sanya zikiri ya zama a ibada mai sauƙi zikirin da ya fi kowanne falala da daraja afdalu zikir la ilaha illallah saboda sauƙin shi leɓan kama baya aiki a cikin shi harshe ne kawai yake aiki haruffan da suke cikin shi gaba ɗaya harshe ne kawai yake aiki saboda kada ma ka sha wahala saboda kada ka zo mutuwa nauyi ya maka yawa bakinka ma ba zai iya motsawa ba harshen kare ne zai iya motsi da halin da kake ciki zaka iya la ilaha illallah amma sai mutum yayi wuni awa 24 bai la ilaha illallah guda ɗari ba duk da sauƙinta da falalarta da darajarta shi yasa duk lokacin da Allah zai yi maganar zikiri a cikin alkur'ani yana yaban zikiri mai yawa ne wadzakirin Allah kasiran wadzakira ya ayyuhal ladina amanu uzkuru Allah zikran kasiran da yawa Allah yake bukata mutum ya rinka yin zikiri yawaita zikirin Allah shine abinda Allah yake so daga zikirin Allah ibada ce babba mai girma mai falala wadda take taimaka ma zuciyar bawa ta gyaru take taimaka ma jikin mutum duk aikin da yake da wahalar da yake yi zikirin Allah yana daga cikin abin da yafi komai sama ma mutum ƙarfi a jikin shi shi yasa lokacin da Fatima radiyallahu anha da Ali radiyallahu an suka kai kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam na wahalar aiki na gida da rashin bawa da yake taya su wurin aiki sai manzon Allah ya ba su zikiri sarin ayi kowace rana maza Allah ya ce wa zalika khairul lakuma min lakuma min khadima wannan ya fi muku alkhairi fiye da khadimi da zai rinka muku aiki sai zama mutum da yayi wannan zikirin zai samu karfi a jikin shi wanda zai iya yin kowane irin aiki yake bukata bai bukatar sai ya sha wani ƙwayoyi, sai ya sha wani maganin gajiya sai ya sha kaza an ga mutum yana bukatar waɗannan abubuwan to yi nisa da zikirin Allah subhanahu wata'ala zikirin Allah ya fi kowace ƙwaya ta gajiya ta maganin ƙarfin jiki da komai ba abin da ya kai zikirin Allah akan wannan Ibn al-Qayyim yana cewa wata rana na zo wurin shekul Islam Ibn Taymiyyah na same shi bayan an idan da sallar asuba ya zauna sai zauna inda ya salla yana zikiri har sai da rana ta fito bayan ya gama ya juyo da ya gani sai ce hadihi gadwati ce wannan shine abinci na da ba dan wannan bala sakata waya da karfi na ya ya fadi kenan ba zikiri tare da kai ba ka da wani ƙwari ba ka da ƙarfin jiki a tattare da kai duk ƙarfin da kake ji kana da shi idan da kana zikirin Allah da ka ga yanda jikinka zai zama daga zikirin Allah shine magani da yake kare mutum daga duk wani sharri na shedanu da sharri na gajiya da duk wani abu na cutarwa da yake samun mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi falalar zikiri a hadisai masu yawa Allah da kanshi ya faɗi abin da zai yi ma mai zikiri Allah ya ce fadkuruni azkurku ku ambace ni ni ma zan ambace ku shine sakamakon zikiri kana ambatan Allah kai ma Allah yana ambatan ka a saman al'arshi shine fazkuruni azkurkum manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairul wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal warith manzo Allah yace kuna so in ba ku labarin mafi alkhairin aikin da za ku aikata a rayuwarku in ba ku labarin aikin da ya fi soyuwa da tsarki a wurin ubangijinku kuna so in faɗa muku aikin da yake mafi ɗaga daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala kai aikin da ya fi ka ɗauki dukiya zinari da azurfa ka rinka bayarwa fi sabilillah kuna so in faɗa muku aikin da ya fi wannan Maza Allah ya ƙara cewa kuna so in faɗa muku aikin da ya fi alkhairi fiye da ku je ku haɗa da abokan gaba a filin jihadi ku saru wuyansu su ma su saru wuyanku kuna son fara muku abin da ya fi wannan daraja a wurin Allah suka ce bala ya rasulallah suka ce muna so ka faɗa mana ya rasulallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce zikrullah zikirin Allah shine yafi dukkan waɗannan ayyukan da aka lissafa ki ya fi su falala ya fi su daraja a wurin Allah subhanahu ta'ala shi yasa wannan hadisin kamar yadda Imam Tirmidhi da Imam Malik a cikin Muwatta suka rawaito shi bayan sun kawo hadisin suka ce sai Ma'azu bin Jabal radiyallahu anhu yake cewa bayan ya faɗi wannan hadisin yake cewa ma min shay'in an jamin azabillah min zikrillah babu wani abu a duniya wanda ya fi komai kubutar da mutum daga azabar Allah fiye da zikiri kana neman abin da ya fi komai kubutar da bawa daga azaba to shi ne zikirin Allah subhanahu wa ta'ala daga zikirin Allah ibada ce mai falala ibada ce mai daraja wadda ba za ta cinye maka wani abu na aikinka ba ba za ta hana ka wani sana'a ba ba za ta hana ka komai ba ko a ina za ka yi zikiri kana tafiya ko kana kwance ko kana zaune allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim haka Allah ya ce wa'inda suke zikirin Allah ko a tsaye ko a zaune ko kuma suna kishin gida suna kwance duka wannan bai hana su su zikirin Allah su sune bayin Allah na kwarai waɗanda Allah yake alfahari da su hadisi ya zo a cikin jami na Imam Tirmidhi daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man sallal ghadata fi jama'a ثم قعد يذكر hatta حتى تطلع الشمس yace duk wanda ya sallar asuba a cikin jami'i sannan bayan idan da sallar asuba din ya zauna yana zikirin Allah har rana ta fito yana zikiri har rana ta fito bayan sallar asuba thumma qama fa salla rak'atayn sannan ya tashi ya salla raka'a biyu bayan rana ta fito kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kanat lahu ka ajri hajjatin wa umara, za a bashi lada daidai da wanda ya aikin haji da umara aikin haji da umara a cikin minti 40 ko awa daya za a baka lada daidai ga wanda ya aikin haji ko umara kina wanda yake nan yana ta tunanin ya zai yi haji ya zai yi umara ya haka samun na visa ya tafi umara ga umara nan kullum zai iya yi har watan ramadan ya kare ba umara kawai ba hajji hajji Allah zai bashi ladan wanda ya aikin hajji zai bashi ladan wanda ya aikin umara a cikin awa daya ya sallar asuba a jam'i ya zauna ya ci gaba da zikirin Allah har rana ta fito ya tashi raka'a biyu kacal ya sallama ya samu hajji da umara cikakku a wata riwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tammatin tammatin tamma kada wani ya zaci cewa wai za a ja ba shi kusa kusa da aikin haji da umara ne a'a manzan Allah yace cikakken aikin haji da cikakkiyar umara haka za a ba shi wannan ladan in yayi wannan aikin a zaman da bai wuce awa ɗaya ba. Daka wannan yake nuna mana zikirin Allah da kuma hanyoyi na samun kusanci da Allah da hanyoyi na samun aljanna musamman a wannan watan na Ramadan sai dai idan mutum bai so ba shi yasa idan kaga mutum watan Ramadan ya wuce bai zama cikin 'yan aljanna ba to wannan ya gama asara duniya da lahira hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah wata ran ya zo yana hawa minbari yana cewa amin amin amin har so uku sai suka tambaye shi ya rasulullah mun ji kana cewa amin har so uku ba mu ji kana saba yin haka ba sai manzon Allah ya ce mala'ika jibril ne ya zo ya same ni yake ce min duk wanda ya riski watan ramadan har watan ramadan ya ƙare bai yi aikin da za a gafarta mai zinuban shi ba har ya mutu ya shiga wuta to idan aka sa shi a wuta Allah ya nesanta shi a cikin wutar manzo Allah ya ce shine ni kuma na ce amin daga kololuwar asara kenan watan Ramadan ya zo ya wuce kana nan yanda kake baka samu gafara Allah ba baka samu kukuta daga wuta ba an sa ka a jerin yan aljanna daga hanyoyin aljanna a watan Ramadan ba su da iyaka kowa ya yi kokari ya zama kowace hanya daga cikin waɗannan hanyoyin ya yi kokari ya ribanci wata hanya daga ciki bai san ta wacce ce Allah zai rubuta mai aljanna a cikin waɗannan hanyoyin ba kada ka dogara cewa ai kai kawai azumi kake haka ba za ka damu da sadaka ba kada ka dogara da cewa ai kai kana sadaka ba za ka damu da sallolin nafila ba kada ka dogara da sallolin nafila ka aje karatun alqur'ani a'a kowace ibada daga cikin ibadoji da ake yi a watan ramadan ya zama kana da rabo a ciki ka ribanci wani bangare na wannan ibadar wataƙila ita ce za ta zama sanadin shiga aljanna ta wannan aikin da ka aikata muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu ikon ribatar wannan wata ya sanya mu cikin waɗanda za a ‘yanta a shigar da su cikin rahamar Allah ya rubuta mu cikin ‘yan aljanna a cikin wannan watan har tsawon rayuwarmu gabaki ɗaya ya datar da mu da ayyukan alkhairi har zuwa ƙarshen rayuwar mu, har mu mutu akan wannan aiki na alkhairi kada ya mantar da mu ko kuma ya kautar da mu daga hanya madaidaiciya ta haka wannan su wannan su ne waqafat guda shida wanda za mu tsaya a kansu insha Allah ta'ala <clears throat> idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga inda muka kwana a shekara mai zuwa a shekarar da ta wuce za mu tashi a suratul qalam insha Allah ta'ala mun gama karatu a suratul haqa za mu shiga suratul qalam kenan sama muke yi ba ƙasa ba da haka za shiga suratul qalam insha Allah ta'ala darasin mu na gobe muna fata Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya ya gafarta mana zunubanmu wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thank you. Spotlight